Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da alkawarta cewa zan zo an jima kaɗan karanto abin da aka rubuta dangane da abin da ya faru a kotu kan lamarin Sheikh Dr. Abdul Jabbar Qaddasallahu sirrahu. Amma yau a gafarce ni ina ɗan mura kaɗan, ci sa abin gafara. Musamman saboda mutanenmu na ƙasar Ghana da ba kowa iya karanta yaren Hausa ba ma idan aka yi masa udu zai fi ganewa da zai fi fahimta. sai sa an daba alkawalin ko da yaushe cikakken rubutu ya zo akan sha'anin shari'ar sai na karanta shi kuma da yaren hausa inda za a yi mutanen mu su dinga fahimtar lamarin sosai mai rubutu ya rubuta ya fara da cewa cikakken bayanin yadda ta kasance a kotun shari'ar malam abdul jabbar a kotun shari'ar da ke kofar kudu a yau tara ga watan 12 2021 mana 9 disamba 2021 daga wakilin Ashabul kafi Social Media Team. ya fara da cewa bayan lauyoyi sun gabatar da kawunansu lauyan malam abdul-jabbar ya tashi ya alfarmar kotu cewa zai yi bayanansa ne da turanci domin isar da sakon sa yadda yake so saboda ba shi da kwarewa a yaren hausa sai alkali ya bukaci barista mika ilu da ya ringa fassara duk abin da zai faɗa tun da shi kotunsa bahaushiya ce kuma da hausa yake shari'arsa mana yau dai lauyan da ya zo ya tsaya ma Sheikh Dr. Abdul Jabbar wannan babban lauyan ya bukaci ya dinga yin yarensa da turanci saboda ya fi kurewa a yaren turanci fiye da hausa sai alkali ya bashi dama ya ce to amma ko da yaushe yayi yare sai barista mika ilu ya dinga fassarawa cikin hausa saboda kotun da suke kotun yaren hausa ake amfani da shi <coughs> take alkali ya juya ga lauyan gwamnati ya tambaye shi ko shaidar ka ta gaba ya zo kotu lauyan gwamnati ya ce i eh, ya zo kuma a shirye muke mu gabatar da shi ga kotu alkali ya nemi a gabatar da shaida aka gabatar da shi ga kotu alkali ya tambaye shi ya sunanka shaida ya ce na inspector kabiru muhammad alkali ya tambaye shi menene aikinka sai da ya ce ina aiki ne a sashen kula da manyan laifuka cid kenan alkali na fahimci mana cid gwamnati ta kawo a matsayin shaidanta alkali ya tambaye shi shekarar ka nawa sai da ya ce 44 mana 44 years alkali ya tambaye shi menene yarenka sai da ya ce ni bahaushe ne alkali ya tambaye shi menene addininka shaida ya ce ni musulmi ne a nan alkali ya magiya ya ce ga shaida bawan allah ka ji tsoron allah ka faɗi gaskiyar abin da ka sani babu daɗi babu ragi alkali ya ci gaba da cewa ga shaida Shin za ka rantse da kur'ani a dauko maka ko kuwa alkawari za ka ɗauka? Shaida ya ce, Alkawari zan ɗauka. <clears throat> Take alkali ya sanya aka rantsar da shi ta hanyar daga hannunsa tare da ɗaukan alkawarin cewa zai faɗi gaskiya tsakaninsa da mahalicinsa babu daɗi babu ragi. Alkali ya juya ga lauyan gwamnati ya ce to ga shaidarka nan ko kana da abin da za ka ce masa lauyan gwamnati ya tambayi shaida ko za ka iya fada wa kotu ka ta aiki sai da ya ce lambata ita ce biyu uku sifili shida sifili biyu mana 230602 Lambar shaidan yau kenan mana matsayinsa na dan sanda cid lauyan gwamnati ya ce da shaida dubi wanda ake kara ko ka san shi shaida ya ce E. na gane shi lauyan gwamnati ta yaya aka yi ka gane shi shaida ya ce ranar 6 ga watan 7,2021 mana 6 july 2021 yayin da nake aiki a ofishinmu da ke cid tare da abokan aiki na inspector aliyu muhammad da inspector apegu anwami mun mana sunansu kenan inspector aliyu muhammad da inspector apagu anwami mun karbi korafi a rubuce daga kwamishinan 'yan sandan jihar kano na batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yunkurin tayar da tarzoma inda aka umarce mu bincika ko muka fara bincike ta hanyar gayyato masu korafi domin daukan jawabansu da kuma shaidunsu da suka gabatar lauyan gwamnati lauyan gwamnati ya tambayi shaida da cewa da kuka samu korafin mai kuka yi shaida ya ce a ranar 13 ga watan 7 2021 mana 13 july 2021 ni da abokan aiki na waɗanda na lissafa da zu muka je unguwar sani mai nage filin mushe gidan malam abdul jabbar inda muka iske lauyansa mai suna rabi'u abdullahi muka nemi da ya yi mana iso zuwa wurin malam lauyan nasa ya kai mu ya kuma fito ya sauke mu a inda yake saukar bakinsa muka gabatar da kanmu wurinsa tare da faɗa masa dalilin zuwanmu muka ce da shi an yi ƙorafi a kansa na batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muka kunna masa audio clip wanda masu korafi suka kawo mai dauke da muryarsa ya fara saurara sai ya dakatar da mu ya ce mu kashe ya gane muryoyin ba sai ya ci gaba da saurara ba kuma ya tabbatar da muryarsa ce lauyan gwamnati ya tambayi shaida ya ce sai me ya auku shaida ya ce da muka kashe sai muka da muka dauko korafin da aka yi a rubuce muka karanta masa ɗaya bayan ɗaya a gaban lauyansa bayan mun gama karanta masa sai na dauko takardar daukan jawabi ta 'yan sanda na karanta masa jawabin gargadi da ake ciki gargadi da ke ciki bayan ya gamsu ya saka hannu sai muka umarci malam da jawabinsa sai shi kuma ya umarci rabi'u ya rubuta ta hanyar malam yana faɗa shi kuma rabi'u yana rubutawa mana idan na fahimci abin da wannan shaida ya faɗa mana wannan ranar da ya faɗa 13 july na sun bi malam gida wurin malam suka samu rabi'u wannan tsohon lauyan malam wanda ya yi ma malam ha'incin nan wannan da suka sai suka same shi ya kai su wurin malam suka yi magana suka gwada mai an kawo karan malam wurin su ne da kaza irin wannan abubuwan da kan muka karanta da su sai malam ya ce musu to ya ji abin da suka faɗa amma dai gashi sai malam kuma ya ce to suka suka faɗi mai korafin da mutane suka kawo wayannan gungun malaman majan korafin da suka kawo sai suka ce malam kuma shi abin da shi ma yake da shi malam sai musu bayani malam na karantawa rabi'u wannan tsohon lauyan malam nan da farko lauyan malam da farko wanda aka biya shi kuɗi ya juya da malam bayan nan shi kuma ci gaba da rubutawa bayan ya kammala fada ana bayan ya kammala fada ana rubutawa sai rabiu ya karanta masa ya ji ya kuma gamsu cewar haka ya fada daga nan malam ya saka hannu shi ma rabi'u ya saka hannu muka yi sallama da shi muka ce masa ya saurari kiran yan sanda a kowane lokaci lauyan gwamnati ya kara tambayar shaida sai mai kuma ya faru shaida ya ce sakamakon malam labar bai yadda mun kunna masa ya gama saurara duka ba sai muka dada faɗaɗa bincike neman shaidun gani da ido kuma mun samu daɗin shaidun har mun ɗauki jawabansu lauyan gwamnati ya tambayi shaida cewa shin ya tabbatar muku muryarsa ce shaida ya ce iya eh, ya tabbatar mana amma dai ya ce an yayyanke masa maganganun nasa lauyan gwamnati ya tambayi shaida a bayananka ka ce ya saurari kiran 'yan sanda shi ya ce maka wani abu ne shaida ya amsa da cewa e ranar wata alamis hukumar 'yan sanda sun sami korafi na tashin hankali a wasu unguwanni sai aka umarci malam abdul jabbar da ya zo hukumar 'yan sanda ta jihar kano washe gari juma'a ta hanyar sanar da shi ta wayar salula da misalin karfe 12 na rana mana sun gaya wa malam za su kira shi a waya 12 na rana isa ya expectin su ranar juma'a sun kira shi ya zo wurinsu 12 na rana wanda a juma'ar ya wuce lokacin da aka bashi 12 na rana bai kai kansa wurin 'yan sandan ba kuma an bibiye shi har ta wayarsa ba a same shi ba a nan ne kwamishinan 'yan sanda ya bayar da umarnin a nemo shi duk inda yake inda muka same shi a wani gida a mariri daga nan ne muka gabatar da shi a gaban kotu a ranar da ƙarshe muka tattara komai muka mika ga dpp lauyan gwamnati ya tambaye shaida cewa shi wannan jawaban da ka ce lauyan mara ya rubuta idan ka gan shi za ka gane shi Shaida ya ce, yi e, zan gane shi." Lauyan gwamnati ya ce masa, "Ta yaya za ka gane shi?" "To, zan ci gaba sakamakon yanki wanda na farkon ta yi. Ba zan koma baya ba, zan ci gaba da inda ya saya. Lauyan gwamnati ya tambayi shaida cewa, "Shin shi wannan jawaban da ka ce lauyan Malam abdul ya rubuta, idan ka gan shi za ka gane shi?" Shaida ya ce, yi e, zan gane shi." Lauyan gwamnati ya ce masa, ta yaya za ka gane shi shaida ya ce yana rubuce ne a kan takarda statement ta 'yan sanda mai dauke da tambarin 'yan sanda da kuma saka hannunsa gaba daya ba tare da saka hannun lauyansa ba ko hannunsa da tare da saka hannun lauyansa lauyan gwamnati ya juya ga alkali ya mika masa takardar tare da cewa ina roƙon kotu da ta nuna masa wannan ko ita ce takardar alkali ya karba. ya sa aka mika wa shaida tare da tambayarsa ko ita ce wannan takardar da ka faɗa sai da shaida bayan ya duba ya ce e kwarai ita ce layar gwamnati ya ce ina roƙon wannan kotu da ta karbi wannan takarda mai dauke da jawaban malam abdul a matsayin shaida abin nuni a wannan shari'a nan alkali ya sa aka mika wa malam abdul jabbar wannan takarda ya ce malam ka duba wannan takarda ka gani ita ce takardar da shaida yake faɗa malam abdulbar bayan ya duba ta ya ce i e, ita ce a nan lauyan malam abdul shi ma ya karba ya duba ya gani alkali ya juya ga malam abdul ya ce allah ya gafarta malam kaji lauya mai gabatar da kara yake kara faɗa na neman na karbi wannan takardar na bayananka don zama shaida a bar nuni shin ka yarda ne ko kana da suka malam abdul jabbar ya ce game da wannan takarda dai ba ni da suka amma game da bayanansa babu gaskiya ko hakikanin abin da ya faru a ciki alkali ya ce tunda wanda ake kara ba shi da suka a kan wannan takarda to kotu ta karbi wannan takarda a nan lauyan gwamnati da lauyan malam abdul jabbar shi kansa malam din suka nemi da a karanta wannan takarda tare da fassara ta don kowa ya ji ya kuma fahimta haka kuwa aka yi aka karanta aka fassara a takaice dai abin da yake kunshe a wannan takarda shine shine musa abin da ake zargin malam abdul jabbar da shine ciki har da zargin kashe abdul wahab da batanci ga ma'aiki da sauransu ma'ana abin da aka rubuta a wannan ran da aka fara zuwa da malam karin a gida kenan kamun a kafin a kama malam malam ya musu abin da ake fara har suka ce batun kashe abdulwahab wanda idan za a bi adalci abdulwahab da shi ya kira wani mutumin niger idan na tunawa lokaci yake su kashe malam abdulbar ma suke so su yi ba mukabala ba amma a takarda aka rubuta batun wai malam zai kashe abdulwahab ya billah allah ya kiyashe mu to bar mu ci gaba lauyan gwamnati ya ci gaba da tambayar shaida cewa a cikin shaidarka ka yi bayanin wani flash mai dauke da audio clip shin yanzu idan ka gan shi za ka iya gane shi shaida ya ce eh zan iya lauyan gwamnati ya ce ta yaya za ka iya gane shi shaida ya ce domin mun yi masa makin da lamba 112-2021 ma'ana 112-2021 kuma wannan flash yana dauke da kai biyu ne lauyan gwamnati ya ce da alkali ina roƙon kotu da ta nuna wa shaida wannan flash ko shi ne ya mika wa alkali wani flash alkali ya karba ya sa aka mika wa shaida tare da cewa duba wannan ka gani shi ne wanda kake magana bayan shaida ya jujjuya shi ya ce eh shi ne lauyan gwamnati ya juya ya kalli alkali ya ce ya mai shari'a ina roƙon wannan kotu da ta karbi wannan flash don ya zama shaida abin nuni alkali ya sa aka wa malam abdul jabbar wannan flash tare da cewa allah gafarta malam me zaka ce game da shi malam abdul jabbar ya ce ni ban san shi ba alkali kuma ya ce da malam mana lokacin da aka malam wannan abin da ya yi kamar memory ko pen drive mai kama da haka nan malam ya ce bai san wannan abu ba alkali ya kuma ce da malam aldabar to kaji ma lauya ma gabatar da kara yana neman a karɓe shi ma a matsayin shaida abin nuni. Malam aljabar ya ce, wancan takarda na san ta kamar yadda na faɗa maka, shi ya sa na yarda, amma wannan abin flash a nan na fara ganinsa, kwata-kwata ban san shi ba, don haka ban yarda a karɓa ba." Malam al bai dada da wannan flash audio clip da suka kawo ba don bai taba gani ma ba shi ranar. to ba zai da aji wannan abu kuma matsayin shaida da zai zo watakila ya hau kan shi ba nan take lauyan malam abdul jabbar ya tashi ya dura da suka cikin harshen turanci ya ce ni ba wai ina magana ne don kawai ina kare wanda ake kara ba sai haskawa kotu cewa wannan flash da aka kawo bai kammala abubuwan da ake bukata wace dokar bayar da shaida kashi ta 83 ta sharɗanta ba, shi shaida bai gina wani tafarki da za a dogara a kansa ba, don haka ina roƙon wannan kotu da ta yi watsi da karbar wannan flash a matsayin shaida a nuni, kuma na yi wannan bayani ne don zama kari akan kan abin da wanda ake kara ya faɗa. Alkali ya juya ga lauyan gwamnati ya ce, ka ji roƙon da wanda ake kara ya yi? Lauyan gwamnati ya ce. wannan yunkuri na a karbi wannan shaida duk haƙƙi ne da aka wajabta wa masu gabatar da ƙara duk abin da suka samu su gabatar da shi don kada a ce sun ɓoye wani abu sannan a cikin jawabin da aka karanta aka karanta masa an faɗa cewar an saka masa har ya tabbatar da an yanyanke masa don haka rokon kotu ta karba a nan ne alkali ya nemi afuwar mutanen kotu cewar a ba shi mintuna kaɗan zai ɗauko wani abu amma baya bukatar kowa ya tashi bayan ya dawo alkali ya juya ga lauyan malam abdul jabbar <clears throat> ya ɗora da cewa kaji abin da aka faɗa ko kana da suka <clears throat> lauyan malam abdul jabbar kari shine wancan shaidar exhibit c da aka gabatar kowa ya ji a kotun nan an yi jawabin da turanci kuma aka fassara da hausa wannan flash kuwa da ake so a gabatar babu wanda ya san abin da ke ciki ko kansa alkali bai san abin da ke ciki ba saboda wannan dalili bai kamata ga wannan kotu ta karbi wannan flash ba a nan ne alkali ya ce to shi kenan da haka ne kotu za ta karbi wannan flash amma ta kuma ajiye ba tare da faɗin matsayarta a kansa ba ma'ana dai sai a ƙarshen hukunci na zan faɗi matsayata a kan wannan flash alkali ya juya ga lauyan gwamnati ya ce ko kana da karin tambaya ga shaidarka ne lauyan gwamnati ya ce a'a babu alkali ya juya ga malam abdul jabbar ya ce ka ji abin da shaida ya shaida ko ka yarda malam dabar ya ce a'a samsam ban yarda ba alkali ya ce tun da baka yarda ba to kana so ka yi tambaya ne ko suka malam abdul jabbar ya kalli shaida ya ce tsakaninka da girman Allah subhanahu wata'ala lokacin da kuka zo kuna min kuka zo kunna min mp3 kuka yi na ji har na tsayar da ku kamar yadda ka faɗa ko kuma labari kuka bani da baka mana mana labari ya tambayi wannan shaida na ya faɗi magana tsakaninsa da girman Allah cewa da gaskiya ya faɗi sun kunna mai audio clip ne ko dai sun ce mai malam mun ji kai suka annabi ne mana ko sun faɗi mai da bakin su ne ko diyu suka kunna mai shaida ya ce kunna maka muka yi malam abdul jabbar ya ce ka ce an ce na jira kira daga yan sanda kuma ka ce an nemi ni an rasa tsakaninka da girman allah gayyatar da kuka yi min ba ta girmi zuwanku gidana ba malam abdul jabbar yana nufin sai da aka fara gayyatarsa sannan ma su waɗannan shaida suka zo gidansa malama albar ya ce mai fari shi da Allah an gayyace shi ma sannan su suka zo gidan shi ko dai sun zo gidan shi sannan suka gayyace shi kuma tun kafin ku zo har a social media an yada ba a saka ana nema na ba shaida ya ce to ani umarnin da aka bani shi nake bi ba social media ba malam abdul ya ce da shaida Idan na ba ka tabbacin cewa gayyata ta ofishin kwamishinan 'yan sanda, shugaban DSS ya sa ya kira ni cewar yana son ganina kuma gani na zumunci kamar yadda ya faɗa a lafazi, fa me za ka ce? Kuma shugaban DSS gida ya kira ni ranar Alhamis na je da daddare kuma kamar yadda na faɗa a gaban jama'a, ya kira ni ya ce yana ta kirana ban daga ba. na masa karatu ne na ce masa na masa karatu nake yi mana malam barwa dss ya kira shi a waya bai doki ba sai ce wa dss iya eh, abinda ya sa bai dau wayan shi ba saboda yana karatu ne kuma labar na ikirarin cewa shi wannan shugaban 'yan sandan ya kira shi ne don su yi zumunci to malam ya ci gaba da cewa sannan idan na tabbatar maka da cewa ni na kira salawu ba shi ya kira ne akan ganin kwamishina ba me zaka ce shaida ya ce ai shi salawu ba kwamishinan ba ne kuma na san shi kwamishina shi ya bayar da umarnin mu nemo ka malam abdul jabbar ya ce kace kun samu labarin tayar da hargitsi a wasu wurare shin wannan labarin yana da alaka da ni shaida ya ce i e, kana da alaka da shi domin turar da aka yi mukamala da kai wasu kungiyoyi sun yi rubuce-rubuce wanda ya jawo hankalin hukumar 'yan sanda wanda idan ba a ɗau mataki ba komai yana iya faruwa malam abdulbar ita mai shaida shin ni ne na shirya shaida ya ce kwarai kuwa yana da alaka da kai saboda sauraron furucinka a kafafen sada zumunta malam abdul jabbar ya ce wannan tarzoma da kuke faɗa har kuka kama ni a kan baka da labarin tun. nake baka labarin tun watan ɗaya 2021 gwamnati ta hana ni magana kuma na hannu har zuwa watan bakwai mahal da ya ce to shi maganar da yake faɗa masu sun zo wurin shi watan bakwai ne kuma tun early January gwamnati yana shi yin karatu malam kuma ya ce tun lokacin kuma bai kara yin karatu ba to ya kuma zo mai da maganar cewa an yi maganar shi kan karatu sai da ya ce eh muna da labari amma karatun ka ba su daina yawo a social media ba adaman aljabbar ya ce ya kammala tambayoyinsa alkali ya ce malam abdul jabbar To za ka yi suka ne? Malamar ya nemi a bashi damar ya yi bincike a kansa, amma alkali bai bashi wannan dama ba. Take ma al ya yi suka ma wannan shaida, ya faɗi abubuwan da ba a yi ba, kuma a ka'ida idan shaida ya faɗi abin da ba a yi ba, ba a karbar wannan shaida. Alkali ya juya ga shaida ya ce, Ka ji abin da wanda ake kara ya faɗa? Shaida ya ce, Ni dai bincike na na a ƙungiyance aka yi, ba ni kadai ba ne, don haka kotu za ta iya kiran su ragowar ta tambaye su. Alkali juya ga lauyan gwamnati ya ce, “Me za ka ce?” Lauyan gwamnati ya ce, shaida ta ya ce sahihin bincike ya yi, kuma ya yi alkawari, kuma duk abin da ya faɗa yana kan turba, don haka ina rokon wannan kotu da ta yi watsi da wannan suka, sannan ina rokon kotu da ta tsallami wannan shaida.” a nan ne lauyan malam abdulbar ya tashi zai yi magana alkali ya dakatar da shi tare da cewa ai an yi yarjejeniya malam ne kadai zai yi tambayoyi da suka a wannan lokaci ne malam ya nemi alfarmar kotu da ta ja hankalin 'yan jarida masu juya masa magana da kuma juya ainihin abin da ya faru a kotu a nan alkali cikin lafazi mai taushi ya ce wallahi malam bana sauraron rediyo kwata-kwata kuma wayata ba mai shafa-shafa ba ce balantana na gani daga irin waɗannan abubuwa amma duk da haka ina jan hankalin duk wani dan jarida a nan wurin da duk ku ji tsoron Allah ba a hana ku ɗauki rahoto ba amma ya zama wajibi ku faɗi gaskiyar abin da ya faru kuma ya faɗa wa malam cewa idan ka kama wani da ya juya maka magana kana da hurumin yin kararsa kuma dole ne a bi maka hakkinka take alkali ya sallami shaida alkali ya juya ya ci gaba da uh, bayani cewa a kan shaidar da shaida ya bayar na ɓoye ra'ayina sai hukunci na na gaba idan allah ya ba mu iko alkali ya juya ga lauyan gwamnati ya ce ko akwai ragowar shaidu ne lauyan gwamnati ya ce iya eh, akwai amma ina rokon kotu da ta bani lokaci na gaba na gabatar da shi alkali ya juya ga lauyan malam abdul jabbar ya ce ka ji abin da aka ce lauyan malam abdul ya ce ba ni da suka akan kawo shaidu illa ina da roko na da nake so zan gabatar rokon nawa shine ina so kotu da ta daga wannan zama zuwa sati uku ko sama da haka don na samun damar karanta abubuwan da suka faru a baya na biyu kuma shi wanda ake kara yana tsare ne bisa umarnin wannan kotu kuma ita wannan kotu ba ta yi hakan don hana iyalansa cin abinci ba to amma ma'aikatan gidan yari suna hana shi ya saka hannu a cikin din ma banki mana ana hana malam ya sa hannu ya sa kan cekin bankin shi domin cire kuɗi a banki don bukatar iyalansa don haka nake rokon kotu da ta yi umarni a bashi wannan damar ma'ana ko account din malam check dinsa idan malam zai sign ma 'yan sanda suna hana shi ya sign kan takardar sayin shi balle eh, ya ba iyalin shi abinci sannan rokona na uku shine ina rokon kotu da ta saka wanda ake kara a hannun beli domin wannan dama ce ta kotu alkali ya juya ga lauyan gwamnati ya ce ka ji rokon su lauyan gwamnati ce ai a shari'a idan har an yi rulin ba a canzawa sai dai ya rubuta application na jinginewa wannan rulin din a labar shi idan kotu ta ga dama ta amsa alkali ya ce maganar beli fa kana da ta cewa kana da ta cewa ne lauyan gwamnati ya ce cikin girmamawa ga san da ya ce kotu ba ta faɗi ra'ayinta ba ai tuni kotu ta faɗa don haka maganar beli ai an wuce wurin alkali ya ce to maganar check fa lauyan gwamnati ni a fahimta ta wannan hurumi ne na jami'an gidan kasu saboda haka kada kotu ta shiga lahurumin da ba nata ba alkali ya ce to kai menene matsalar ka ne check nan fa nasa ne kuma iyalansa zai cire kudi don a basu lauyan gwamnati ya ce a'a ni ba ni da damuwa alkali ya dora da cewa dangane da cewa dangane da neman kwafin shari'a kamar yadda lauyan wanda ake kara ya nema kotu za ta yi umarni a bashi sannan maganar belin wanda kotu ta faɗi matsayinta a kan belin nan a cikin rulin ɗin dina na cewa idan na ga yiwuwar bayarwa zan bayar illa ban iyakance lokaci ba kuma idan lauyan wanda ake kara ya karanta wannan kwafi zai ga dalilai na hana belin kuma kuma ba su kau ba duk abin da za a yi da zai haifar da fitina shari'a ba za ta tsoma kanta a ciki ba don haka ni dai ina so ya kara hakuri tun da dai dama ita wannan dama tawa ce saboda haka idan da halin hakan zan yi a nan alkali na sun cewa idan da halin ya ba malam jabbar beli to zai ba malam jabbar beli amma idan babu hali to ba zai ba malam ba saboda a ganin ganinsa ya ba malam beli wasu mutane sun yi ba malam mugun tanadi idan ya fito sa saboda gudun wannan abin gimon to ba zai ba malam beli ba sai dai inda halin haka nan ya kama ya ba malam beli sai kuma game da dagawa da kace kana roko sati uku ko sama da haka wannan kotu ba za ta yi haka ba saboda ni doka ce ta kafa ni ba ni da wani ra'ayi sai nata ko kuma nasi dokar acgl ita ta yi mini umarnin na saka sati biyu kuma ba a faɗi matsaya ta sati biyu biyu zan ringa shari'a ta ba don haka 13 ga watan 12 2021 za a dawo mana 23 disamba 2021 23 ga watan 12 2021 23 Disamba 2021 za a dawo kotu kenan sannan maganar cek ni a fahimta ta wannan abu ina da hurumin yin magana a fahimta ta duk abin da ya shafi wanda ake kara yanzu ni ne ya fi cancanta na ce a yi ko kar a yi domin su gidan yari ai ajiya na basu ba su da hurumin sakinsa ko kara masa kwana ɗaya har idan na ce a sake shi. Don haka, ni a fahimta ta hana wanda ake kara ya fitar da kuɗi bai dace ba. Ko me zai yi da kuɗinsa yana da iko. Saboda haka wannan kotu ta yarda a sanar da shugaban gidan yari cewa ya kyale shi ya rinka saka hannu cikin cek dinsa a duk sanda ya so. Kuma wannan umarni na wajibi ne ba makawa. ma'ana batun cek din da suke hana malam ya zana cek a ba iyalansa a ji a cire kuɗi a ba iyalansa kuɗi abinci to alkali ce ya ba su umarni su dinga bar malam na cire kuɗin sa inda ya ga dama ya ce a nan alkali ya sallami kowa allah ka kubutar da malam abdul jabbar cikin kowa da izzar imani daga sabul kafi social media team december 9 2021 ni da naku a kullum mubarak abu fadima daga kasar ghana ko ka ce alganawi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu